الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya tara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alhamdulillahi muna ƙara jaddada godiya ga Allah da ya kawo mu wannan majalisi namu mai albarka na yau alhamis inda muke biyar daidai ga watan rabi'ul awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai rabi'ul awwal ina shine watan uku na kalandar musulunci wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana akidun shi'a al al'isnai ashariya da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta 49 da take cewa su'alun hal ya juzo inda shuyukhi shi'ati du'a'u ghairi ta'ala wa mata hal ya juzo inda shuyukhi shi'ati du'a'u ghairillahi ta'ala wa mata a bisa aƙida na shaihunan shi'a malaman shi'a jigajigan shi'a ya halatta a kira wani Allah in bala'i ya ma mutum ko yana son wani jalabi bi ma'ana jalabi shine jawo alheri ko dafa'i ko tunkuɗe wani sharri shin ya dace ya halatta a aƙidansu ka kira wani Allah idan ya halatta ɗin kuma yaushe a yaushe ya halatta musa aƙidan ahlus sunnati wal jama'a ba wanda ake kira sai Allah wa qala rabbukum du'uni kawai sajib lakum ud'uni astajib lakum abinda Allah ce wai za ka alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an kuma addu'a mun san mukhul ibada addu'a din nan shine tsantsan ma ibada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wajen aqidan shi'a ai ya halarta, ka kira wani Allah يجوز عند شيوخ الشيعة دعاء غير الله تعالى يا هلتا وجن شيخنا شيعة ما لمن شيعة كترا ونين الله أما بشرط بشرط إله ألا يعتقد أن ذلك المدعو ربا wai kada ka kudurce a zuciyanka wannan abin da kake kira a wannan lokacin kana kiran shi ne a matsayin ubangiji no ka kira shi a matsayin mai taimako kai da zai taimaka maka amma kar ka yi bilivin a zuciyanka can ciki cewa kana kiran shi ne a matsayin Allah haka ina fata an gane ko yawwa qala imamuhum al-akbar al-humaini babban limamin su innan humaini yace inna shirka the word shirka kalman shirkan nan da muke jinta su definition ɗinta ma'ananta a wajen yan shi'a huwa talabu shai'i shine neman wani abu min ghairi rabbil alamina daga wani Allah Ubangijin talikai ala asasi kaunihi ilahan a matsayin kamar da wannan abun tamkar Allah to su wannan shi shine shirka a wajensu amma in ka kira wani Allah amma baka mai da shi tamkar Allah ba fa inna ma duna zalika laysa bishirki abinda bai kai haka ba su a wajensu ba shirka bane in ji kumaini wala farka fi zalika ku duba kuma babu bambanci wajen wanda kake kiran tsakanin hayyin wa mayyitin tsakanin rayayye ko matacce ina fata an gane ko yau za ka iya kiran matacce in ka shiga wani hali ina fata ce ya mahaji ya hussein amma karka kudurce wai a matsayin allah ka kira shi a matsayin mai ka maka gudunmawa kawai ko ku gane ba za ka iya zuwa kabari ka kira na kabarin ka roƙe shi miliyan goma ko ya taimaka maka da wani abu amma kada ka yadda lokacin da kake kiran shi din ka kudurce a zuciyarka a matsayin cewa yana daidai da Allah fatalabul hajati haka nan ka nemi biyan bukatan ka min alhajari daga dutse makawai dutse aw istakrati alhajari aw istakrati dukan su ne duwatsu ne haka astakratu shine dutse wanda za ka iya ɗaga shi alhajari da duwatsu dai ga sunan suna ne kawai bambancin su to laisa shirka ka je ka samu wani dutse ka roƙe shi biyan bukata amma a lokacin kada ka ɗauke shi a matsayin Allah ne to ya ma mutum zai yi ma ai zuciya ita yadda take lokacin da kake roƙon abu kana imani ya fi ka ne a lokacin kana imanin ya fi ka ne shi yasa ka zo wajen shi ta ya za a eh, kuma ba za ka kudurce wannan a zuciyanka ba ta ya za a zo wajen dutse in neme shi ya taimaka min wajen haihuwa wajen kaza wajen kaza cututtukan da nake fama da su in roƙe shi ya yaye mun ya ɗauke mun ta ya za in roƙe shi wannan ban mai da shi wani sufafawa na ba ina fata an gane ko to ku duba wannan magana a littafin su kashful asrar lil kumaini kashful asrar lil Khumaini shafi na arba'in da tara idan ka je a su'alul awwal wal ijabatu alai irin tambayi da ake masa tambaya ta ɗaya da kuma irin amsa da yayi akan talabul hajati min al amwati laisa shirkan neman biyan bukata daga matattu ba shirka ne, ina fata an gane ko yawa to kaga anan tunda ba ba bane misali sai mu kawo ya matacce zai taimake ka mu dawo mu mu auna da hankula mu shi matacce lokacin da ya mutu waye amfane shi idan mutum ya mutu waye ke amfanan wani mai rai ne yake amfanan matacce domin mu muka mai wanka mai rai ne yake gawa ta taɓa yi wa gawa wanka to idan har ya kasa wanka waye mai wanka mai rai wa ya amfani wani kenan mai rai ne ya amfani matacce ne ya amfanu da rayayye ko ba haka ba wa ya ɗauko shi daga makara wa ya sanya mai likafani wa ya tona mai kabari sannan da aka kawo shi sallah a nan aka ce a mai sallah kwayo gudu ya alwala ne muke nema masa Allahumma fil lahu warhamhu idan kabarin shi ya bulewa suke zuwa su gyara kullum ba a sanar akwai gyaran makabarta yau ko ba haka ba za a je a nome a sassabe ciyawa a jajjara a tattoshe ko burgu ne mai tona kabari bari ma hana burgun ba to saboda haka mai rai a nan in ka lura kai ka rika amfani da hankali ka shi yasa Allah ya mana hankali ya raba mu da dabbobi ya bambanta mu da dabbobi sannan in addition misali me yasa mutum kullun yake a addu'a Allah ya bashi da na kwarai na kirki shiryayye mai bin musulunci don ya rika maka addu'a bayan bayan mutuwanka shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi duk lokacin da dan adam ya mutu ayyukan shi duk sun tsaya sai dai ayyuka abin da da ya shuka na alkhairi yana raye sannan kuma da menene ilimin da ya yada a rayuwansa ana amfana da shi har bayan mutuwansa sai ɗa na kwarai na kirki da ya tarbiyyantar da shi wanda yake masa menene awwaladun salihun ya lahu ko ɗa na kwarai da yake menene yake masa addu'a yake masa addu'a to ashe ka gani kullum a nan ana faɗakar a rika ziyartar kaburbura a rika ziyartar kaburbura suna tunatar da mu menene laduban shiga kabari ko za ka wuce ne akwai makabarta ta hanyar gidanku me za ka ce assalam ka ɗan juya ka ce assalamu alaikum ahalar diyari من minan من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكنا نسأل الله لنا ولكم afiya to ba muna roƙo Allah ya mana afuwa da mu da ku in ma kawai za ka wuce ma kawai aka ce ka ɗan karkata in dai akwai makabarta ta wajen kai wannan addu'a ashe kullu rayayye ne ke amfanan matacce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake akwai waɗansu mutane da za su tashi a gobe kiyama su gala su tili tili tili tili su ce ya Allah wannan aikin ni ban aikata wannan aiki wani aiki da ya bani wannan a ce addu'an addu'an 'ya'yanku ne a gare ku da suka mu. ba sayi bukari mun ta magana indomin ba sadaka yi wa dan uwanka sadaka yi wa dan uwanka muwaqafi ya rika tafiya zuwa gare shi ladan ya rika tafiya ka tona birijiya ka ce ya Allah na tona fi sabilillahi ga mahaifina da ya rasu eh ba a yi wa mamaci haji to duk waɗannan ba don ladan ya je su amfana ba to ta ya za a yi ƙwaƙwalwa ta dakushe ta toshe ta rikice kuma ya zama to wai vice versa wanda yake kwanci aka bari ne zaka je ka roƙe shi ya baka na sana'a kana ji a cikin banki aka tura shi kabari ne an ga filin kuɗi lokacin da aka tura shi a ciki babu a cikin banki bane aka tura rami ne duk bai wuce dan haka ba muna kallon lokacin da aka tona har aka gama to sai za ka roƙe shi ya ciro maka kuɗi daga wajen wani kamfani ne ka zira shi a ciki to haka za ka kara to shi yasa mutane kullum in ba sa amfani da kokolwa da hankali da basiran da Allah ya ba su to shi kenan shi yasa idan ya tafi kawai sai Allah ce shi ma ya dauke ma in hankalinka ya bushe shi ma Allah ya dauke ma alkalami daga kanka bai mu'amala da kai saboda baka da hankali kullum ayoyi idan Allah ya buga misalai ya ce tilkal amsal na biribu halin nasi wa ma ya aqilwa illa al-alimun ba ma su hankaltar su sai mumune ba ma su fahimtar su sai masu hankali hmm? inna fi zalika la'atin li ulil albab afala tatafakkaru afala tatadhakkaru ba kwa tunani ne ba kwa abin nan kokolwanka ake so ka caje anan wannan shine kuma ta za a ce wai ka je ka roƙi dutse ya azurta ka koya maka amma kar ka yadda ka ce shine Allah to haka suke ce sai su tura ka amma su ce kar ka faɗa sai yayi daidai da ayan nan da Allah madaukakin sarki ke cewa mana yace a ta'liq ga ta'liqin yace hadha huwa ainu shirki ma wannan aqidar ita ce tsantsan ma shirkan ma ka Allah mana direct ina fata an gane shi mamacin nan kullum ina buga mana misali da ake cewa ka kira shi let azum mr a ake kira kwaya imani shi wani abu ne a tsida na shirka ɗi to wanda yake nan Najeriya ya kira shi wanda yake eh, Kaduna ya kira mutumin wanda yake Lagos ya kira shi wanda yake Sokoto ya kira shi wanda yake Maiduguri wanda yake kwata-kwata na at the same time nan an samu mutum biyar daga jihohi masu nisan gaske da juna sun kira shi sannan an samu ne ya kira shi a Nijar waɗansu an samu waɗansu a Ghana waɗansu a the same time a minti ɗaya a lokaci ɗaya kwa ya kira shi wani irin fawa ka ba shi ya gudu a the same time ya zo gun wannan ya je gun wancan sannan ya gudu ya wuce wani irin fawa ka ba shi gaya mu anya ɗan adam zai iya to in ɗan adam ba zai iya ba to kisan Allah ka ɗauka ka ba shi kisan Allah ka ɗauka ka bashi domin shi Allah kai da kowa ya miƙa zai ce kun kawai sai abun ya kasance innama amruhu idza arada shay'an yaqul lahu kun an gama sai Allah haka yake al'amari ta ya za a kira mutum mu ɗauka kana na jirgin sama wa ya kira shi injin ya mutu a can sama ina fata an gane wani ne ana tafiya a jirgi ya tashi zai na sai ya ce to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah ya kamata kowa ya karu da imani yanzu don Allah jirgin na a ce yau zai rikito ko inji ya mutu aka ce aka maka lahu don Allah wannan da Allah ka bari sai an sauka yawa ko a kai amma mai in injin ya mutu inda muke in injin ya mutu eh ko ya tsaya akramakalla da Allah ta <laughs> dan yi hakuri ka zan akwai bala'in tsoro amma da in a ƙasa ake ne ce eh in ya mutun sai me ko ba haka ba amma da yake ana can din ina an tsai da shi daga nasiha a fata an gane to Allah ubangiji ya sa mu dace wannan sai daidai da shirkan mutanen jahiliya ƙuraishawa mutanen laraba kafin zuwan musulunci masu bauta wa tsantsan gumaka ai duwatsu da suka ce kana iya roƙon dutse a nan ba matsala ai in ka duba laraban jahili ai dutsen suke taskacewa su mai da shi a shef mutum na fata an gani su mai da shi a shef mutum in aka ce ka bauta bishiya su ma can su taskace bishiya su mai da ita a shef mutum. mutum shine ka bauta bishiya kawai to mu duba Allah madaukakin sarki me yace ala yace ku saurara da kyau lillahi dinul khalis tsantsan addini tsabtataccen da bai da babu shirka a cikinsa shine addinin da Allah ke karba wallazina takhazu min dunihi awliya'a waɗanda suka riki majibintan al'amuransu kuwa suka bar Allah idan ka tambaye su kai me yasa ka rike wannan me yasa kake kiran dutsen nan me yasa kake kaza kaza sai su ci ai mana abuduhum ba wai muna bauta musu a matsayin Allah bane no muna kiransu ne kawai illa liyuqarribuna ila Allah zunfa sai dai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci su kusantar da kai zuwa ga Allah kusanci to shi Allah ce fa inni qaribun wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ce ya fi ya fi kusa da mutum sama da wannan jijiyar wuyan shi da ta yi linkin din zuciyar shi da kwakwalwa wannan dan eh, abin nan hablul warid bai malamai suka ce hablul warid idan ka ji wani abu ya dan cije ka anan a take har jijiyar ta yi communication da kwakwalwa within wannan second in kuma har ya umurci abun na ido ya duba me yake faruwa a wajen a take har ido har ya umurci hannu ya sosa kawai ku duba irin sauri din kawai maza ta wannan hablul warid din yana communicate yana damfare da zuciya in ji malamai ne ba likita ba ne ina fata an gane in ji malamai yana ɗamfare da zuciya da kuma kwakwalwa duk wani taurin abin nan sadarwa babu kamar wannan hablul warid din to Allah ce ni na fi kusa da mutum sama da yadda wannan jijiyar take kusa da shi sannan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya fi kusa da kowa sama da igiyar takalmi yadda yake da takalmi ku duba igiyar takalmi da zaka daura takalmi ka kabar igiyar amma mu duba yadda yake amanni amma Allah ce na fi kusanci da kai fiye da yadda igiyan takalmi yake kusa da takalmi in ji Allah to wa kake bukata wai ya zo ya kusantar da kai kuma zuwa ga Allah bayan ga Allah dab da kai kusa da kai kullu yana cewa ka abin nan sai ka tambaye su mun fala na abuduhu mu fa ba muna kiran su bane a matsayin alloli a'a muna kiran su ne haka kai illa li qarribuna ila allahi zulfa sai dai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci inna Allah Allah ce wannan kirkiran da aka yi wannan ta'asar da mutane suke yi masu yin haka inna Allah ya hukumu bainakum lalle Allah zai hukunci tsakanin su gobe kiyama fi ma hukunci yahtalifun cikin abin da suke sabawa mutanen kirki suna ce ahlu suna suna ce wannan shirka ne su kuma suna ce wannan hanya ce mai kyau kullum ba ana gwagwagwa ba waɗannan suna korewa ba kyau waɗannan suna tabbatarwa da kyau waɗannan suna korewa to Allah zai tsaye da su ya yi hukunci ya fidda masu gaskiya a gobe kiyama inna Allah shi Allah la ya hadi man huwa kadibun Allah fa baya shiryar da mutumin da yake makaryaci kafaru mai yawan kafurci kafarun mai yawan kafirci ka ɗau wani sifa na Allah kai ka manna mutane ko ka manna wani mutum ka ba shi wani irin fawa irin wannan kawai mutum ya yi shirka to a kiyaye wannan Allah rufa mana asiri tambaya ta hamsin tana cewa mu a mu na ahlus sunnati wal jama'a mu yi imani a littafin da muka karanta a alamu sunnati al mansura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura mun sauke shi ko wanda yake fayyace mana a cikin ahlus sunna mun yi imani a annabi an yi isra'i da shi ko mun karanta an yi isra'i da shi daga makka zuwa masallacin kudus a dare daya sannan aka yi mi'iraji da shi daga masallacin kudus sun zuwa sama duk a dare daya ya je ya karɓo salloli hamsin zai sauka annabi musa ya ce ka je ka roki allah ya rage masa ya ta zuwa har sau tara aka rage sallolin nan duk lokacin da ya je a rage biyar ya da annabi musa ya ce ka je ka kara da jama'anka ba za su iya ba yana tafiya daga salloli biyar a hamsin sun dawo biyar tafiya nawa ya kenan tara tun da kowane tafiya ya a rage biyar kowane tafiya a rage biyar har ya dawo kuma ya kwanta a shimfiɗarsa ya yi bacci gari ya waye kuma ya ba su labari mun yi imani da wannan ko ba mun yi mun karanta shi ko kuma yana tafiya da jibrilu akwai point din da aka je bayan sama ta bakwai in ma an haura an tafi sai ya ga jibrilu ya tsaya yace ah ya muna tafiya ta tsaya yace nan ne Allah ya iyakance mu ban wuce nan kai kai ta tafiya sai da manzo Allah ya as-sidratul muntaha wannan kiki ya din to nan ne ya gana da Allah Allah ya bashi talloli ha ina fata an gane ko to wai lokacin da yake communicating da Allah wai da wani harshe shine yanzu tambayan anan a aqidun shi'a nan ma sun faɗi da wani irin language annabi yayi communicating suka yi maganar nan da Allah da larabci ne mu dai annabi bai faɗa mana ba ya dai gana da Allah Allah ma annabi Musa ce wa kallama Allah Musa taklima ya faɗa mana da larabci to kai da mana wani yayi magana da wani kawai Sai na tonawa ne ina fata an gane me na tona da wani language hmm? kaga mutum yana tona abu asabul kafi sun yi bacci da karensu a gefe ka ce wane kala ne kare mai budurun gashi ko mai abin nan ka yi ta tonon irin kare kawai da Allah ka wuce fassara ina fata an gane ko to yanzu kaifa khataba Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji Eh? ta yaya kun san yawan binciken kaifiya yana halakar da mutum a cikin ahlus sunna an kore kaifiya Allah ya yi abu kace kana so ka san da mana mana yadda ya yi wannan abu an hana ka rika tambaya Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya lokacin da dare ya kaso eh, menene dare eh, kashi ɗayan dare ko na ƙarshe ka ce yaya yake sauka irin wannan yaya sai an bayyana maka ba mai bayyana maka a duniya domin sai wanda ya ga Allah ne zai bayyana maka ya ga irin saukan ko ko ya ga mai kama da Allah yanda ya sauka yawa ko ba haka ba to babu wanda ya gani ba mai maka bayani to an hana tambaya irin wannan kaifa yaya ta yaya khataba Allah nabiyahu Allah madaukakin sarki yayi ma manzansa annabi manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana lailatul mi'raji a daren mi'raji tafiyan shi din nan da yayi amma amsan muna son ta a harcin dan shi'a bisa aqida na dan shi'a muke so mu samu amsa jawab amsa iftarau sun kirkiro sun kirkiro wai cewa akwai an abdullahi bin umar hadisi abdullahi dan umar wai kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wai ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kafsu ila an tambaye shi wata rana shi annabi to abdullahi dan umar ne ya faɗa wai yana wajen wa aka tambayi manzo Allah a gaban shi ni ka ya rasulallahi bi ayi lugatin da wani harce ne khatabaka rabbuka lailatal mi'raji allan ka yayi magana da kai a daren mi'raji da wani harce bi lugati ali bin abi talib طالب <laughs> fata an gani wai da harcin sayyidina ali irin eh, menene eh, harfe ko da harfin sayidina ali Allah ya masa magana fa alhamani yace sai Allah sai ya sa mun abun a zuciya na an kuntu he a a'a ni kan ya rabbi ya Allah ka tsafta ni ni kan da ni kake magana am aliyin ko da aliyu ne ina fata an gane wani ya ji maganan da harshen ali kawai Allah yake masa magana wasu manzo Allah ya zan an kofi sai Allah ya sanya mai da yi wato wani abu a zuciya sai ya ji ya gara ya yi tambaya ha ya Allah kai ne kamun magana ko aliyu ne don na ji maganan da harshen Aliyu ne ni kan Allah kai ne kamun magana ko aliyu ne kai na ji hatta ɗaya ne kawai ka duba fa abin da suke so su nuna ali da allah ɗaya ne kawai kun gane abin da suke so su yi taje kawai Allah rufa mana asiri ina fata an gane wannan maganar ka je ka duba irshadul qulub littafinsu da kansu da suka wallafa mai suna irshadul qulub shiryar da zukata li abil hasan dailami na abul hassan addailami juz'i na biyu valamtu shafi na ɗari biyu da casa'in da takwas a ƙarƙashin chapter mai suna babu fifa fada'ili amiril na ali bin abi talib wato chapter da take bayani akan fanaloli irin na sayyidina ali wato har Allah ma da shi kenan kan faslun ka duba kuma a karkashin babin akwai fasali fi hubbihi wa tawaqqudi bi bughdihi ala bughdihi wato wanda yake nuna tsananin babin fasalin da yake nuna wajibin nuna soyayya da sayyidina ali da kuma azaba da narko da aka kana ga mai kyamansa wa fadailu fatimata Alayhi salam da falalan na na fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi nabi akwai kashful yaqini ko wani littafi mai suna kashful yaqin fi fada'il amiril mu'minin shafi na 229 na eh eh sun danganta shi zuwa gare shi ai su suka yi makwa ƙarya ne ai da yake kirkira ne akan danganta ta ga mutum sun shi Allah abin ya rufa mana ashi A taliq mala yake ga comment ƙarar Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce Laisa ka mislihi, babu wani abin da ke kama da Allah wa kuwa samiu shi Allah mai ji ne mai gani ne ga duk wanda suke ƙoƙarin karanta shi da wani abu shi mai ji ne mai gani ne ina fata an gane ko ko kuma shi Allah laisa ka mislihi shay'un babu wani abin kamanta shi bishi shi sami'un ne mai ji ne amma ba irin jin mu ba basirun amma ba irin ganin mu ba domin Allah ya ce laqad khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira nan ma Allah ya ce wallahu sami'un basir saboda haka laisa as-sam'u kal-sam'i wa laisa al-basaru kal-basari al-ittifaqu fil ismiyati la yalzamu al-ittifaqu fil haqiqah don suna ya zo ɗaya hakikanin abun ba dole ba ne ya zo ɗaya domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a cikin aljanna fiha an min labani ko ba haka ba akwai ƙorama ta nono mu ma nan akwai labanu don can labanu ne wannan labanu ne sai su zamanto iri ɗaya kai daga ji wancan alharu korama kogi ne na nono ai ka san ba daga hantsan saniya ya fito ba karyan hantsan saniya da da irin wannan ina fata an gane sannan wa anharun min khamrin lazzatin sannan kuma akwai can akwai khamru a aljanna nan ma akwai khamru walakin laysa al kal khamri wancan giyan ba irin wannan giyan bane domin wancan la yasma'una fiha lagwan wala kizzaban nan kuma akwai lagu akwai kizzabu akwai zarbu akwai kitalu akwai katlu da aka sata hasa kwalba a ya gama ido amma can ina khitamuhu miskun can nan kuma khitamuhu dani ne da hamami saboda haka giyan san ba abun nan bane kana gama san the last drop in ji Allah sai ka ji wani irin kanshin almiski ya lullube ka kawai a wajen the last drop na giyan aljanna ina fata an gane ko shi yasa kala rai Allah ji dan shekek jama'a ku roƙe ni in zaman to mashayin giya aka ce inna lillahi wa inna aljanna ina ba Allah ji dan shi da rahama sai billahi allazi mashayin zan zama aljanna <laughs> Allah rahama masa ina fata an gane to kai daga jin korama korama kogi ne na giya ke tafiya kai ka san ba karyan kwalba irin nan kwalba ya producing irin wannan giya ke na cewa an haru min asalin da korama kogi ke malala na zuma kawai musaffa wanda baya cikin wannan fefan wannan tankon tatacce ne kawai to don Allah don an ce a can akwai asalin, nan ma muna san asalin. don suna ya zo ɗaya asalu asalu sai hakikanin ni ya zo ɗaya shine al-ittifaqu fil ismiyati la yalzam al'ittifaku ittifaqu fil haqiqa suna don ya zo ɗaya asalin abin Allah ya ce ah, wallahu sami'un basir mu ma yake laqad khalaqna al-insana wa min amsajin nafsa faj'alnahu sami'an basiran to shi sami'un basirun ne mu ma sami'un basir walakin laysa sam'una ka sam'illah wa laysa basaruna ka basarin la fa kaunuhu basiran wa nahnu basir mu ma basir amma la yalzam al ittifaqu fil haqiqa ka duba irin ganin Allah akwai abin da yake ganin Allah ku da dutse yake yi fiu Allah zai ga abu ma mala ku da dutse da kasai bakwai din nan gaba ɗaya, ga abinda ke kyan karkashin ƙasa na bakwai ya yi istiwa'i akan al'arshi mu duba kaurin sama tafiyan shekara ɗari biyar ne kaurin sama kawai kafin ka huda ta amma ganin Allah yana huda su mu yanzu dan wannan aljuhu da Allah wa yake gani wannan sai dai nan maye maye yanka wata kila eh, wa me a cikin aljuna nan dan yadin nan fa ya hana idon ka idon ka bai da capacity da karfi ya gani Ka tangar nan ga sanan wannan kofan ta hana ka ga abin da ke amma ganin Allah ku da abu ke wai dutse ya kare ko wani karfe ya kare ganin Allah ina ko bishiya ku yake ta haka nan majin shi yana jin biliyoyin abubuwa da suke motsi a lokaci kuma kowa ya kira shi da harke daban-daban kuma ya ji kowa wannan lokaci. fata an gane sai saka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ina fata an gane ko to anan an kone laisa kamithlihi shay'un asiyaqu fi nafi fi siyaqin nakira nakira ne babu wani abu ballantana a ce wai har maganan Allah ta yi kama da ta Ali har wai annabi ya samu confused ni kan kai kamun magana Allah ko Ali ne Allah ku ji mutanen Allah rufa wallam yaj'alillahu lahu nuran amma alahu wanda Allah bai sanya masa haske na shirya ba ba zai samu ba ne kawai zai samu ba tambaya ta hamsin da biyar a ta hamsin da ɗaya tana cewa hal shi shuyukhu shi'ati bayna Allah ta'ala wa a immatihin shi shegunan shi'a suna bambanta tsakanin Allah da malamansu limamansu goma sha biyu din nan suna bambanta su a tsira hannu suna musa akwai bambanci tsakanin halittacce da mai halitta ليس كمثله شيء إلا بدوب يعلونا فبعت بشي الله أول النبي لا ابتداء وآخر النبي لا انتهاء الأول الظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس كنفه شيء موسى الله فشين أقول بمبنتي أعقيد شيء أتكان الإمامان سبو مشابقنا عند الله ما أليتي جواب لا فابو بمبنتي mun dade da sanin wannan tun farkon littafin ko a tan farkon littafin suka ce idan limamin su yayi magana in kaga dama ka ce qala Allah kawai ka ce Allah ne kawai ya faɗa don babu bambanci ina fata an gane ko kuma su goma sha biyu din idan idan ya faɗi magana in kaga dama ka ce Ja'far Sadiq ne ya faɗi ta domin duka in can suke sai in ya faɗi magana tamkar sauran duk abin da sauran duk suka faɗa ne in kaga dama kawai ka ce maqalan lahu ne kawai abin duk da a haka duk ba su da bambanci faqad zakara shuyukhuhum shaihunan shi'a sun ambata cewa bi anna li a'immatihim cewa limaman su inna suna da wata irin wato wani irin power wani irin power suna da halatan wani irin yanayi suna da wani irin yanayi na ruhaniya da wani irin rauhani suna da wani irin yanayi na rauhani rauhaniya barzakhiya wanda suke sanin abin da ke faruwa ma a kiyama daga nan ma awwaliyatan tajri alaihim fiha sifatu rububiyya wanda suna da wani irin yanayi na ruhaniya wanda zaka ga duk sifofin Allah ma kawai suna suna tafiya a kansu kawai suna connecting da sifofin Allah kawai akwai connection tsakanin da sifofin Allah duk abin da Allah ya sifantu da su za ka ga su ma kawai suna sifantuwa da shi wa ilaihi ushira fi du'a'i eh? ga wannan ne suke nuni a cikin addu'a suna ce la farqa bainaka wa bainahum illa annahum ibaduka al la farqa wato a wajen addu'a suna cewa la farka bainaka ya Allah babu bambanci tsakaninka wa bainahum da su waɗannan limaman ba ku da bambanci da bambanci kawai shine illa annahum ibadukal mukhlisun sai dai su bayinka ne tsarkakakku kawai a nan ne kawai su bayinka ne tsarkakakku amma a sauran sifofi da su menene duk abin da kake yi a wannan bangaren ba ku da bambanci da su sai a addu'a fa التعليق ما لا يتقى تعليقي comment game da wannan magana ta'ala Allah الله يتي ويعبدون من دون الله dama ɗabi'an mushriki da kafiri za ka tarar da shi yana bauta ma wani Allah wanda wannan abin da yake bauta din ma la yamliku ko wanda baya mallaka musu wani arziki fis samawati wal a cikin sammai ko kasai shay'an babu wani wanda yake mallaka musu arziki wala yastati'una kuma ƙarya ne wani ya mallaka maka arziki in ba Allah ba duk girman mai bakwai ina da kasai bakwai babu wanda isa mallaka maka wani arziki shay'an no mata hau abin nan wannan abu yake dan karami daidai da kwayar zarra babu wanda isa mallaka maka shi ko yanzu gunki ko irin waɗannan da kake kira a ce ka kira su su azurta ka yanzu daga nan ka ce ya husaini ka ce ya mahadi daga nan ka ce ya ja'faru sadiq ya kaza ya musa ya muhammad ya kaza kaza daga nan waɗannan ka kira limamansu ka zauna a nan da ya ka kira ka yi shekara ɗari ba zai face maka na'am ba na fata an gane ko ba zai baka ba ba zai baka ba yanzu idan za ka ga masu bauta ma masu zuwa ziyara kaburburansu ba a kai dan wani abu ana ba da sadaka eh in ka kai masara ko ka kai shinkafa ko ka kai kuɗi ko ka kai wani abu shi wannan abun da ka ɗauka ka barwa ya halicce shi Allah ce ka a cikin suratul nisa'i Allah maɗaukacin sarki ce za ka ga masu bauta gumaka sun kafurce mu wai wancan gumakan ne Allah su amma idan za su yi sacrificing mu sai su kama dabban da ni na halicce ta inji Allah su je su yanka mata to ashe su Allah nasu an aro mai daga abinda ni Allah na halitta ashe ashe shi ma yana bukata na kenan yawa da sai su kamo cikin raguna su ce da Allah ragon da nata ya halitta nake so je yan awaki je yan awaki ka ce rago nike so a ce gashi a ce a banda wannan wanda lata da uzza suka hali kaga za ka san ka je ɗan kaji ka ce ina son zakara ko kaza a ce to ga sunan ki a'a ba wanda Allah ya halitta ba wanda lata da uzza ko gunke kaza ya halitta nike to sai da ce eh to sai dai ka je wata kasuwa <laughs> ba za ka taɓa samu ba Allah to haka nan idan suka yi aka yi aka yi harvesting lokacin eh, girbi ɗiba amfani cin amfanin gona ya kaga sun ɗeja sun kai ma gunkin su wai albarka ko to Allah ya to ya za su yi su ɗauka daga abin da ni na tsirar da shi na saukar da ruwa na tsirar da shi kuma su ɗebina wasu kai ma Allah su ashe Allah nasu yana bukata na ni ma yana dependent a kaina ka kalli abun logically haka ne a fata an gane shikenan su ci abinci su ma su kai wa Allah su daga na masa dukkan su da su da Allah nasu a ce suna dogaro ne da abin da Allah ya halitta saboda haka su ma na Allah ne ina fata an gane ko to ba za su dai taba baka abu ba ka kwana kiran mahadi yau ka kwana kiran wani husaini da makamantansu mutane ne mutanen kirki sahabbai magabata tabi'ai da makamantansu amma gaba su. duk abin da ake danganta musu na waɗannan abubuwa dai ƙarya ne ƙarya ne kamar yadda ka galata da uzza da manata da wani ne salisatul da manata da mene duka waɗannan asma'u rijalin salihina mutane ne bayan Allah na قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا إذا كرنت تاريخي waɗannan sunayen bayan Allah ne salihai nagartattu lokacin da suka mutu shekan yanzu ya ce ya kamata su yi gumakansu a basu saboda tarihi na fata an gani tarihi saboda tarihi abinda shekan ya nuna musu ke manata babban malami ne yana da majalisi yana ilmantar da jama'a lokacin shi da yana sai aka ce to kar a manta da shi shekan ya ce mai to ai molgin din gunkin shi ne ajiye saboda tarihi da tunawa da shi kawai a fata an gane ba ka ganin manyan in ka je coci ba ka ganin hoton wani banasare eh, bature wai annabi isa in ka je yanzu su wajen yan shiyan ba ka ganin eh, wani hoto su ma husaini in ka je can din ba ka ganin na humaini kowanne ya ka gaya manna hotuna in yana zaune ya manna hotunan shehin shi din for remembrance saboda a rika tuna shi to haka za ka samu ina aka gaji wannan babu a halin suna babu ina fata an gane dole ka manna shi don a tabbata lalle eh kana imani da shi haka za ka tabbata idan ma'aikacin gwamnati shi ma ya manna hoton shugaban shi gwamnati sai ya manna a sama duk ma'anan shi fa wai karkace amana waɗannan yana ka ganin ka ofis din zai iya cire ka yau daga haka ka ganshi ka kai na fata an gani shi ko mumini ana so ai inkwalfetin masa ne a cusa masa Allah kawai rakibu ne kawai yana ganin a dukkan da kake ka ji tsoron shi ne kawai na fata an gane ko shi yasa shi Allah ana so ka halarto da shi a zuciya ne ba sai an sanya maka wani abu ba a sama ba kana Da karamin wannan nan gwamna ga babban shi kuma nan na shugaban kasa ne to waɗannan ka yi hankali in ka ci amanan ofis din za su cire ka za su hora ka san consequence ka san yanzu ina fata an gane to haka aka bullowa mutane sai suka yi su kansu kawai hoton shehi hoton shehi shaidan kai sai ya bar sai da waɗannan generation suka tafi sababbin generation da suka zo sai ce to waɗannan fa kakannin ku in za su roƙi Allah sai su haɗa da suna wannan su ce Allah ta mana kaza albarkacin shehi wannan to inda ake ce albarkacin wani ba kyau kamun kaza ya Allah albarkaci wani shi Allah bai ce ka roƙe shi ka haɗa da sunan wani ba ud'uni kawai astajib lakum so waɗannan generation da suka tafi shaidan da ya sace dawa waɗansu suka zo ta bai suka ce iyayenku da kakanninku waɗannan su suke bauta in suna son ruwa sai na baya suka bauta musu menene gadan-gadan kawai inda aka samu asalin bautan gumaka kenan ya long time planning ne waɗannan ya ce for remembrance a rika tuna su kai abai kamata inda mala ya bada gudunma a majalisun nan ya mutu a mance da shi da ya kamata a yi wani abu a aji shi ya san abin da ke target ai aka zo aka bauta musu gadan gadan ina fata an gane ko to ta yanda su za ka tarar to waɗannan ka kwana kiransu ba za su amsa maka ma la yamliku lahum rizqan ba za su mallaka maka arziki ba sam ta yanzu fa idan ka je kabarin Husaini ko kabarin waɗannan ɗayan da suke faɗa yana roƙon shi azurta shi da kuɗin ƙasan ne ka bani dala ka bani euro sai kuma lokacin shi bai san euro ba to kai ka ce ba ka euro din su shi lokacin da ya rayu har ya mutu bai san wani abu wai euro ko naira ba duk mai zuwa kabari ya roƙi arziki waya azurta da kuɗin ƙasan yake tambaya shi kuma wannan ɗin ma bai san ma kuɗin ba bai san kuɗin ba ina fata ka kira shehu usmanu bin fodiyo ka ce ka naira lokacin shi naira ya kashe ina ya santa to haka za ka taba Allah rufa mana an aya ta biyu ta Allah ce fala tadribu buli al-amsal kada ku kuskura ku buga wani misali da Allah sam inna Allah shi Allah fa ya'lamu ya san wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba kada ku yadda ku ce kaza yayi kama da Allah kazan wani ya yi kama da Allah sifan Allah ta yi kama da na wani ko na wani Allah ce fala tadribu lillahi al-amsal kada ku kuskura ku buga misali da Allah shi Allah ya alamu ya sani wa antum la ta'lamun suratul nahl wa qala subhanahu an nafsihi taqaddasat nafsuhu abinda Allah ya faɗa da kansa wanda ya tsarkake kansa yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abin da yake tamkar Allah yake kama da Allah na fata an gane wa huwa sami'ul basir al-masal akwai zaka samu akwai at-tamthil akwai at-tashbih kamanta Allah at ba kamanta Allah amma bambancin at da at-tashbih at-tamthil shine ka kamanta Allah abu yayi kama da abu 100% ba bambanci 100% shine at-tamthil yanzu idan ka zo sayan big biro a kwalin kwaya nawa ne a kwali 50 ko to duka duk bayar yanzu da za a zare ɗaya a ce za mu zare ɗaya a zo a mayar ka zo ka nuna shi ba za ka gane domin duk tsayin byron da menene ɗinsu duk iri duk iri da shine tamfil to babu wani abin da ya kama da Allah 100% a tashbih kuma kamanni ya ɗauki wani ɓangare ne kawai a ce kai wani yana kama da wani a murya to kaga anan a muryar ne kai takan yi wancan dogo ne wannan gajere ne saka ne wancan ma wata kabila ce daban wannan ma wata kabila kaiwa ne yana mun kima da wani a wajen tafiyarsu to shi ne tashbih shi baya bada 100% wani bangare ne kawai da wannan ɗin ya kama da wancan to shi sa Allah ya kawo na kololuwan 100% din babu shi in babu 100% ta ya za a samu lezzar than ma wannan ina fata an gane ko wannan shi laysa ka shay'un wa huwa as-sami'u al-basir wannan shine abin da ya saukaka idan muka ce za mu shiga wancan na hamsin da biyu za mu kai karfe tara ko da yake ba laifi bari mu taba shi sati mai zuwa in sha Allah za mu dakata ana da fatan Allah ubangiji yayi wa abin da muka karanta din albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.